Isa, maganin matin ne. Allah ya baka lafiya, rige shi, da kyau, rige shi. Allah ya baka lafiya. Ya Allah, ya Allah, gida, arziki, mota, kuɗi, mukullin gida ya Allah mukullin mota mukullin adaidai sau mukullaye ya Allah da kogogon dukiya Allah wani mota ba ta sau babur mai kafa babur mai kafa ya Allah duka ka hada mota Allah waya android Allah ka bani Allah ka Allah ka bani sana'a ne da wa gurin nan alhamdulillah mu lafiya muke bukata na gode na gode Allah baka lafiya alhaji Allah baka lafiya na baka lafiya abin duniya yake so mu kuma to gashi mun tara muna da komai amma ba lafiya gaskiya ne Allah baka lafiya Allah baka lafiya